hasken Ubangiji da ya kamata kowa ya gani. Hoto na uku Ku duba mutane biyu a cikin wannan hoto, suna riƙe da fitilunsu. Mutum na ɗaya yana riƙe da fitilarsa a sama sosai, saboda ta ba da haske ga kowane mutum wanda yake cikin duhu. Mutum na biyu kuma yana ɓoye fitilarsa a ƙarƙashin kwando. wannan fitila ba za ta ba da haske ba ga kowa ku saurara ana kiran Yesu hasken duniya domin ya nuna wa mutane hanyar Allah Yesu ya gaya musu cewa dole ne su taimaki wasu mutane waɗanda ke da bukata lokacin da mun ka taimaki wasu muna iya gaya masu labarin Yesu domin su sami hanyar zuwa wurin Allah kuma, za mu zama haske kuma gare su, ayyukanmu masu kyau za su taimake su su ba da gaskiya ga Yesu almasihu kuma, bari dukan mutane su ga wannan haske a cikinmu.